topic namu da za mu yi magana a kai shine Allah ramba za ka shiga suratul Isra'i za ka yi magana a suratul Muminun za ka yi magana a suratul bagara za ka yi magana a suratul Tauba kaɗan za ka yi magana a can wannan sura suratul Ahqaf za ka yi magana a can surtu zaria za ka yi magana kaɗan a can ƙasa kaɗan ƙasa za ka yi magana a kula hudu rabin nasi waɗannan ayoyi ba za mu wuce shoulder da za mu fita ba in mun fita ma kaɗan da kawai za mu dan sauka amma dai ba za mu wuce karatu a waɗannan wurare ba Allah madaukakin sarki ya muku albarka za mu buɗe karatu mu da surtul isra'i kace wala takarabun yake faruwa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wannan aya yana cikin suratul isra'i kuma kowa ya san alqur'ani yana da surori 114 sura 113 sura mai ke guda 90 sura madaniya guda 24 kuma sura madaniya wato sune waɗanda suke da dogayen ayoyi masu tsawo saboda yawan dogayen ayoyi hukunce-hukunce da umarni amma waɗanda suke da gajerun ayoyi sune surar da aka saukar a makiya ko da wannan zai iya tantance maka ba sai ka tsaya ka duba Ko ya da ne ba amma in ka duba an riga an yi rubutu sai dina usman sun riga sun yi rubutu sun yi maganganu akan maganar alqur'ani wajen hada alqur'ani don haka an sauƙaƙe mana alƙur'ani ya zama akwai sauƙi a rayuwa har ma yana so gaya mu ce ƙur'anin nan an sauƙaƙe mu shi ne don tunawa da ubangiji don tunawa da Allah don tunawa da hukuncin hukuncen da annabi sallallahu alaihi wasallam aka karanta da shi a cikin wannan alƙur'ani wannan alkur'ani ka karanta ma mutane wanda yake jin tsoron wato wa'adi na tashin alkiyama akwai ranar judgment to ka karanta musu wannan alkur'ani shine abin da Allah mai yake ba ku sabo wa zakir bil qur'ani man yakhaf wato ka karanta musu alkur'ani ka tunatar da su wannan alkur'ani man ya kafa wa'id shine wato ya kafa wanda yake jin tsoro wa'id shine wa'adi tashin alkiyama ba mu san yadda zamu tashi alkiyama ba tashin alkiyama zamu tashi an ba mu littattafan mu a hannun dama ko tashin alkiyama za a ba mu littattafan mu a hannun hagu sai daga baya wuta ta wato ta wanke da mu ba mu sani ba tashin alkiyama saboda wannan matsalolin da ba mu sani ba to ka tuna ta musu ka karanta musu alkur'ani su ji tsoron wannan rana da za a tsaya balbalin malamai waɗansu sun gano cewa balbalin tashin kiyama ma ya fi problem kafin ma a je wuta ɗan wuta kan ayyata ya tafi wuta ya tafi wuta ɗan aljanna ya tafi aljanna